Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio Kumasi sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kan voahouse.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum mu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. yau laraba 14 ga watan agusta na shekarar 2019 a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kungiyar almajiran malam ibrahim alzazzaki ta imn ta ce ta sulhunta takaddama da ta taso akan duba malaman da ke jinya a kasar indiya Bayan haka za ku ji ƙarin bayani game da rahotannin da suke fitowa daga hukumomin tsaron Najeriya akan takaddamar da ke faruwa tsakanin sojoji da 'yan sandan ƙasar biyu bayan kisan wasu 'yan sanda a makon da ya gabata. Dan an jima kaɗan idan mun buɗe layukan wayarmu za mu so mu ji abin da za ku ce game da zargin da wasu ke yi na cewa akan samu alaƙa a tsakanin wasu jami'an tsaro da masu aikata manyan laifuka. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga kasar Ghana amma duk sai bayan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Akalla sojojin Somaliya shida ne da kuma wani ɗan jarida mai ɗaukan hoto aka kashe, sannan mutum goma sha uku suka jikkata a yau Laraba. A lokacin da mayakan kungiyar Al-Shabab suka kai wani hari sansanin sojoji da ke kusa da magadishu babban birnin kasar a cewar jami'an gwamnati. Jami'an sun ce motoci makare da bama-bamai haɗin gida sun tashi a jere a sansanin da ke garin audigil da ke da tazarar kilomita saba'in daga kudancin Mogadishu. Maharan sun kai hare-haren ta wurare biyu a sansanin inda suka yi musayar wuta tare da jami'an tsaron gwamnati kafin daga bisani a fi karfinsu aka fatattake su. ƙungiyar Al-Shabab wadda ta ɗauki alhakin kai wannan harin ta ce ta kashe sojojin gwamnati hamsin. amma wasu majiyoyi daga jami'an tsaro sun faɗawa wa sashin somali na muryar amurka cewa sojojin gwamnati shida ne suka mutu gwamnan yankin lowa shabeli ibrahim adan naja ya faɗa wa sashen somali na murya amurka cewa wani ɗan jarida mai ɗaukan hoto da ke aiki da rundunar sojojin somaliya shi ma ya rasa ransa naja ya ce sojojin gwamnati sun kashe maharan 23 a yau laraba firaministan pakistan imran khan ya yi gargaɗi ga indiya kan matakin da ta ɗauka kwanan nan da ya janyo cece kuce a jammu da kuma yankin kashmir da yake barazana ga zaman lafiyar yankin kan ya bayyana haka ne a lokacin da ƙasar take bikin samun 'yancin kai sama da mako guda bayan da indiya ta ɗauki matakin soke kware-kware cin gashin kai da ta baiwa wani ɓangare da aka raba na yankin himalayan sai kuma gwamnatin india ta sake tura dubban ƙarin sojojinta da kuma saka miliyoyin mutanen yankin na kashmir jami'an tsaro da ba a taɓa gani ba don kwantar da tashin hankali da ka iya tashi amma duk da haka tuni aka samu wasu rahotanni da ke cewa an sauƙaƙa wa mutane matakan da aka ɗauka masu tsauri a cewar kan Ranar samun 'yancin kai wata dama ce da za mu nuna farin cikinmu, amma yau muna cikin bakin ciki na yanayin da 'yan uwanmu na yankin Kashmir da aka mamaye a Jammu da kuma Kashmir waɗanda India take cin zalinsu. Ya ƙara da cewa ina tabbatar muku 'yan uwana na yankin Kashmir muna tare da ku, tare kuma da shan alwashin magance wannan lamari. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Amurka ta jinkirta saka wani sabon harajin kashi goma cikin ɗari a kan wasu muhimman kayayyakin da China ke shigarwa ƙasarta, wanda ya kamata ya fara aiki ranar ɗaya ga watan Satumba. Ofishin wakilin cinikayya na Amurka ya ce, harajin da za a saka wa kayayyaki irin su na'ura mai kwakwalwa ta tafi da gidanka, da allon kwamfuta na monito, da ah, wayoyin hannu. da na'urar wasanni wasa kwakwalwa na video games da wasu kayan wasan yara da takalma da kuma kayayyakin sakawa an ɗage shi zuwa ranar sha biyar ga watan Disamba mai zuwa. Ɗage saka wannan haraji da aka yi zai taimaka wa Amurkawa waɗanda ke sayan irin waɗannan kayayyaki domin bayar da kyautar su lokacin bikin Kirsimeti. Abin da muka yi shine mun jinkirta ne ta yadda ba zai shafi sayar sayayyar bikin Kirsimeti ba, ko da zai iya shafar mutane, shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa jiya talata. Haka kuma Amurka ta janye haraji baki ɗaya kan wasu kayayyakin China saboda dalilai na kiwon lafiya, kiyaye haɗura da kuma tsaron ƙasa. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A jiya talata ne shugaban kungiyar IMN ta 'yan shi'a Malam Ibrahim Alzazzaki ya isa kasar India don yin jinya. Amma daga baya wata takaddama ta taso a kan waɗanda ke duba lafiyarsa bayan bayyanar wani sautin muryar shugaban. Sai dai 'yan kungiyar sun ce an warware wannan takaddamar. Wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu El Hikaya na dauke da karin bayani. Ƙungiyar almajiran Malam Ibrahim Elzazzaki IMN a takaice ta ce ta da takaddamar duba malamin biyo bayan sakon sauti da yake nuna fargabar barazana ga rayuwarsa a asibitin na India. Hakanan kuma da sa ido matuka na jami'an tsaron Najeriya. Sakon da na sauti wanda IMN ta ce hakika na Malam Elzazzaki ne kuma tana sane da yaya tashi na bayyana bukatar Elzazzaki na dawowa Najeriya don tafiya wa imma Malaysia ko Turkiya don jinyar. Ba zai yi kuma eh, ga wani likitin da ba san shi ba mu amince da shi ba kuma inda muka amince ba su gaya mana wani abu game da shi bai taba mana ciki don kada a yi abin da aka so a yi wanda harsashi bai yi ba a yi shi ta wata hanya saboda kuma na ganin da gaskiya abubuwan da muka gani a nan ya nuna mana cewa ba mu cikin aminci sa. kawai an kawo wani wuri ne aka tsare ni an tsare ni shekara yau goma sha uku amma ban taba ganin tsoro irin wanda aka yi ma'anan ba kamar hatta ɗakin da nake a asibiti din a kofar ɗakin yan sanda ne da bindigogi ko ɗaki zuwa ɗaki ba a dama mu je ba duk tsare wanda aka yi ma a nigeria ai ba wannan ban taba ganin wannan ba matsayin kungiyar ayamin a yanzu ta bakin kakakinta ibrahim musa an shawo kan lamarin don dama ya taso ne don rashin ganin asalin likitocin da aka yi magana da su karkashin wata kungiyar da suka ce ta kare haƙƙin 'yan adam ne ta musulunci da ke london an yi resolving issue din eh, dama abin da ya faru shi malam an hana shi ganin likitocin da suka yi magana da su akan batun tafiya din ne wanda yake su ma suna indiyan ne kuma har sun zo tarban shi to shi yasa sai malam ya kiyarda yadda likitocin da aka zo da su su duba shi ya ce a sai ya ga wa'incan da suka yi magana da su tukuna bayan an kai komo an kai komo ita kungiyar da ta shirya tafiyan a hukumar kare 'yancin ɗan adam na musulunci da ke london sun daidaita an tattauna kuma su yi likitocin da malam ya magana da su tun farko sun zo sun ga malam nan saboda haka wannan magana an daidaita ta insha Allah. Ibrahim Musa kana so ka ce yanzu malam ya amince za a duba shi a inda yake nan ba maganar batun dawowa Najeriya. lalle zuwa yanzu dai babu wannan magana me za ka faɗa wanda zai ƙara fahimtar da mutane halin da ake ciki a can indiya din shi malam ya ga wa'ancan likitoci da suka ya saba magana da su kuma ana da shirye-shiryen tafi da komai yadda ya kamata din saboda haka abin da aka gaya mana shine mu ba mu saurara in an samu wani ci gaba za a rika sanar da mu kuma sai mu san da jama'a eh amma dai zuwa yanzu an riga an warware wannan takaddamar a za a ci gaba da zama a wannan asibiti na mai janta da ke na New Delhi kenan eh da dama yana yana wurin Ibrahim Musa da za su ita kungiyar IMN ta fidda wata sanarwa ta faɗi cewa an samu an sulhunta wannan al'amarin aiki ba mu fidda wani sacin da kawo yanzu amma dai ta yiwu za mu yi haka din idan komai da komai ya fara ne an so mu duba lafiyan kamar yadda aka shirya yadda ya kamata yanzu za a jira a ga jinyar elzazzaki da uwar gidansa zinatu a asibitin na medenta da ke new delhi nasura da ya murar amurka daga abuja najeriya da Nasiru Adamu El Hikaya. A makon da ya gabata ne rahotanni suka bayyana cewa wani hafsan sojan Najeriya ya ba da umarnin da ya yi sanadiyar kisan wasu 'yan sandan Najeriya da suka kama wani mai garkuwa da mutane. A halin da ake ciki yanzu bayanai na nuni da cewa akwai alaka a tsakanin sojan da mutumin mai garkuwa da mutane. To ko me masana harkokin shari'a za su ce game da wannan? Hassan mai na kaina wakilin murya Amurka na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. rahotanni da ke fitowa daga majiyoyin tsaro na ƙara nuna cewar ana ƙara samun shaidu da ke nuna cewar akwai alaƙa tsakanin hafsan sojan nan mai mukamin kaftin da ake zargin ya baiwa sojojinsa umarnin buɗe wuta da kashe 'yan sandan nan guda uku a jihar Taraba da kuma wannan mashahurin mai garkuwa da mutanen nan mai suna Alhaji Hamisu Balawa Dume da 'yan sandan suka kamo amma sojojin suka kubutar da shi suka kuma sake shi ya tafi abinsa. Binciken 'yan sanda ta hanyar fasahar zamani ya nuna cewar an bibi wannan hafsan soja ya yi magana ta wayar tarho da mai garkuwa da mutanen sau ɗari da da casa'in ɗaya a baya-bayan nan. Tuni dai shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya umarci hedikwatar tsaron Najeriya ta ƙaddamar da bincike kan wannan al'amari. Su dai sojojin da suka harbe wannan 'yan sanda guda uku sun ce shi wannan kaftin da ke zama shugabansu shi ya ba su umarnin aika wannan aika-aika. wanda a halin yanzu dukkaninsu suna nan abuja suna fuskantar bincike ko da ke bangarorin biyu na 'yan sanda da sojoji suna kafa kafa da yin magana da manema labarai akan wannan batu barista yakubu sale bawa wani mai fafutukar kar haƙƙin bil'adama ne a najeriya ba za mu ce komai ba mu a bangaren mu na lauyoyi yanzu muna sa ido yanda shi shugaban kasa ya sa kwamiti a bincike muna so a cire wani tsan kai ko kuma neman wani rufa-rufa a yi bincike na gaskiya da adalci zahir duk wanda yake da hannu a cikin wannan aika-aika da aka yi a hukunta shi don haka za mu tsaya mu tsaya ne kallo mu duba in abu bai daidai ba mun san matakin da za mu ɗauka. Eh to bari ta a matsayin ku na lauyoyin da kuke a wurin kare hakkin bil'adama a baya na san kun shirya takardun ku tsaf domin zuwa kotu dangane da mun kare waɗannan 'yan sanda yanzu za ku ci gaba da zuwa kotu ko kuma za a yi. Eh to za mu na za mu ƙara mu duba ne za mu ba da ɗan kwanaki mu ga menene za a yi domin ko da ma an ɗan ɗauki matakin hukunta shi ai abin duba shi ne, muna duba iyalin waɗanda aka kashe akwai haƙƙi sabida a ƙarƙashin kundin tsarin mulki sashi na talatin da takwas da uku ya ce kowa yana da rai yana da damar yana da dama da aka bashi na ya rayu a Najeriya. Amma yanzu abin da nake magana an riga an kau da su daga a doron kasa, an kashe su. Don wannan kisan da aka yi masu tun da ba kan kai ba ne dole a bi masu hakkin shi. To akwai ko ma yanzu gwamnatin Najeriya ta ɗauki mataki muna da iko mu shigar da kara ƙarƙashin Najeriyan Army saboda shi yake aiki ƙarƙashin Najeriya, Army suna da haƙƙi zo su bayyana me yasa haka ya faru kuma in sake sakaci suka yi dole ne su ansa wannan saboda an riga an rasa rayuka. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Allah a gaida Hassan Maina kaina. To masu sauraro yau muna son mu je abin da za ku ce game da zargin da wasu ke yi na cewa akan samu alaka tsakanin wasu jami'an tsaro da masu aikata manyan laifuka amma kafin mu buɗe layukan mu kuɗin shakata da wannan waƙar. amma mai akwai da babu danganta dangantaka ku daidai. Allah ike faɗa, daga ba ni na ke faɗa ba, da ni na ke faɗa, daga da sai ku ƙaryata ni. amma mai akwai da babu daga dangantakan ku daidai Allah ike faɗa haka ba ni ke faɗa ba da ni ke faɗa haka da sai ku garyata ni kai mai akwai ka gane idan kai gida talatin cikin guda za ka je ka kwana a ɗaki guda ka kan kwana a kayan gado guda ɗai haka nan wanda bai da komai gida guda za a iya kwana a ɗaki guda yakan kwan a gefe guda yakan kwan a kayan karau na falle to yan gare ya waye ta nan da kadan ta ku daidai. In ba ku ɗan misali kai mai akwai ka gane in kana ta kamar akwai ne. ba ka sanya hula goma a kan ka kai ɗai ai da ɗan gano ka sai a ce na ya taɓu sai dai ka sa guda ɗai haka nan wanda bai da komai shi ma isa guda ɗai mutuƙar in yana da hali to ma idan ka Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Mun sami kira na farko daga Katsina. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Wa alaikum assalam da wa muke magana daga Katsina. Eh kina magana daga shugaba Iliya ne kanti da shayi garkin daura. To muna jan ka shugaba. Eh wannan abu ya dai mai ta addu'a Allah wani zai kawo mana saukin sa. Hmm. Yan abubuwa daga nan wani abu daga wannan zai wannan abin da ya kamata mu ci gaba da addu'a kuma su gabanni su dage dai su haɗa kansu. Hmm. To kakan gani akan sami alaka tsakanin wasu jami'an tsaron da masu aikata laifuka kamar yadda wasu ke zargi? ito eh kin san shi alamari na yau kowane ana yin wani zai kasance ba ɗaya bane da wani hmm. wani yana raguwa ma don ya tsigo ya fada al'amura mu dai addu'a da za mu dai duka dai su ne makaran jama'a dukan hmm. gaba ɗaya su biyu da su muke dubi muke da an san kin san an daga na gaba gangane zargin ruwa mm. sai dai a ci gaba da bincike dai a gane dai yanda aka yi dai Allah wani ya ba mu zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da fatan to mun gode shugaba Iliya mai kanti yanzu kuma za mu je Kaduna Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum assalamu da wa muke magana daga Kaduna. Shugaba ilyasu muna fatan an yi sallah lafiya. Sunana Alhaji Musa garu. mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kaduna najeriya to muna jan ka alhaji musan garo Faja Marin Dauda an yi sallah lafiya? Lafiya kalau. To Allah ya maimaita mana. Amen. Akwai wani bawan Allah da ke jihar Yobe ya ce na jinjina muku Isa Baba Alaraba. Allah sarki. Ya ce yana jin daɗin da ake gabatar da wannan shiri kuma ya ce aisar da gaisuwar shi. To muna jan ka menene ra'ayinka yau? To alhamdulillah an zo gurin ma Maryam Dauda. Mm-hmm. ita gwamnatin najeriya yawanci majority za ta dauki yan sanda ko jami'an tsaro duk abin da ya danganci aikin jami'an tsaro kamata ya ce a cire magana kuɗi ko kuma a cire magana wahal da mutane za a dauki mutum ɗari ko mutum za a dauki mutum dubu kusan mutum dubu goma ko mutum dubu ɗari sai je su apply ɗin abin da kuma wallahi abin da zai baki mamaki wanda ya training ɗin, ba shi ake zo ana ɗauka ba dole a rika ɗaukar bara gurbin jami'an tsaro kuma wannan abin da yake gani wallahi security da ake fama da shi a Najeriya eh. majority shi akwai mutanen da suke cikin gwamnatin wanda su suke ba da liket din mai yasa misali idan za a kai samame wurin masu satan mutane ko masu yan fashi za ka ga yan fashi sun gudu sun bar gurin ai ana samun liket ne wanne da bar gurbi zai kira su a waya zai ce ku yi gaba a jami'an tsaro za su zo kuma yana cikin jami'an tsaron sun za a bude miki irin na abubuwan mu muna tare da su mun san sir ta abin da ake takwakiyar da ake a jami'an tsaron Najeriya wallahi duk wani dan Najeriya majority sun san wannan abin da haka mu dai fatan mu gwamnati ta rika tsayawa tana daukan mutanen kirki sahihan mutane wanda aka san su aka san mutanen kirki ne shine kai mu fita amma tsakani da Allah akwai rina a kaba to mun gode Alhaji Musa Garo da ra'ayinka yanzu kuma zamu je jihar Neja Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam da wa muke magana daga jihar Neja. Ina magana da Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Simba. To muna jan kamala Ibrahim mai wankin hula. To masha Allah lalle kamar da mai gida ya magana abun haka yake tafiya. Mm. Don saboda duk wani mukami da za a dauka ko wani wata ma'aikata ce ko ta gwamnati ko da wani kamfani ne haka. Eh. Abun da ke tafiya na tafiya kamar alfarma. idan kana da uwa a gindin murhun shi kenan kawai za a ɗauki mukami a baka ba tare da hanji ta ne halin ka ba ko kuma kwazon ka ga ayyuka da ya kamata ya ƙasa ba. To kana gani akan samu wata alaka kenan ka taba ganin inda hakan ya faru? eh to mafi yawanci bidin za ka bincika a ainihin ma'aikatu na Najeriya haka za ka samu alfarma ne amma za ka ga masu kwazo masu kokari waɗanda ya kamata a basu mukamai ba su ake ba ba sai kawai duk wanda ka ga dama ɗauka alfarma kawai ke amfani Najeriya da magana ta kuma cin hanci. To Allah ya kiyaye mun gode Malam Ibrahim mai wankin hula har yanzu dai muna nan a jihar ta Neja. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu da muke magana daga jihar Neja. To Hajiya kuna magana ne da Dallami Joja kagara jihar Neja Najeriya. To muna jan kamalan Dallami. Haji abubuwan da suke faruwa a halin yanzu a Najeriya. Eh. Gaskiya akwai son kai da son zuciya da bangaranci ba a so a gaya ma mutane shugabannin gaskiya. saboda akwai abubuwan da suke faruwa in ka akwai matsalawan a cikin wanga gwamnati ana sa a dauke ka kama ana so a haɗe ka. wannan ba cin gaba ba ne cin baya mm. ya kamata mutanenmu da talakawa ya kamata wurin da gwamnati ta yi ba daidai ba a gaya masu gaskiya wurin da suka yi abin yabo a yaba masu za a yi gwamnati a ce wai ba ta da kuskure To Malam Dan Lami kai yanzu waɗanne irin kuskure ne kaga aka yi musamman a wannan fannin na jami'an tsaro wasu na gani kamar suna da alaka da masu aikata laifi me za ka ce game da wannan? ko dama abin da ake hudu kenan da ba da zai yiwu a ke talakawa ko ko ba su da galuhu a ke suke aikata wannan laifi ba tare da hukuma ba. To mun gode Malam Lallami da ra'ayinka yanzu kuma za mu je Kaduna. Wa alaikum salam da wa muke magana daga Kaduna. Sunana Murtala Chopin da Rai daga nan garin Kargodam na kira waya nan kusa da garin Jaji a Kaduna Nigeria. To muna jan malam Murtala. wacin bincike kamata a ci gaba da yi saboda <clears throat> bai da kyau a ce zami'an tsaro yana samun alaka misali a ce yana alaka da 'yan ta'adda wannan kuskure ne to yana ga farin kaya waye ne zai hukunta farin kayan an same to lai malam murtala ya goce har yanzu dai muna nan a kaduna mun sake samun wani kira Hajiya Mara da da barka da lasariya. Barka kadai Malam Murtala ya tafi wani Malam martalan ya dawo. <laughs> Wannan gaskiya ne sunana Mursala ana kiran ku da garin gasa nan tare na. To muna jan ka lami ne ne ra'ayinka? A to mara wando da to kin ga muka duba ma rahotannin da aka bada cewa kallon sami wani jami'an yi waya da shi fiye da su dari haka ya tabbatar mana cewa akwai jami'an da ba sa kishin kasar nan suna kishin aljihunsu ne kuma haka muke ƙara kiran su mahukutan ƙasa mu fa talaka da muke yawo fa mana mazure mu je checkpoint nan muna ganin abubuwa fa ba mu so muna faɗa ne ya kamata a ce su jami'an tsaron to kamar waɗanne abubuwa kuke gani da ba ku son ku faɗi in ba ku faɗi ba ya za a magance cikin hikima kin san shi harkar jarida irin naku muna koyi da ku cikin hikima ake isar da sako shine cewa ni shawar da muke ba da kwata kwata tsarancin gida ba na su da bane su koma dajijjika ga yan fashi da makami yan kanan mutane a daji a gina musu barkoki akwai mawar da muka samu labari an tura su kasashen isra'ila sun koyo aikin tsarancin gida ina hmm. wa inna suke mobile mobile din amma an nuna ma duniya yan sandan najeriya ba su aiki ba an kawo sojoji cikin gari a ba inna yan sanda aikin su ne a gina musu ba tsarin da asibitoci da yadda za su kula da al'umma a ba su kayan aiki a gani muna fatan za a gyara. To mun gode Malam Murtala daga Kaduna yanzu kuma za mu je Kebbi. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam da wa muke magana daga Kebbi. Sunana Bala na buta nasara kan ji amma ina Kebbi State. To muna jan ka Malam Bala menene ra'ayinka? To ai ra'ayina duka sauran magabata sun gama shi amma ya kamata in kara wani abu daga ciki. To. muna jan ka gaskiya ya kamata ga jami'an tsaro su ji tsoron Allah yanzu ai ya tabbata ma ya tabbata lahu tunda yanzu ga an ce an samu babban soja mai mukamin kaftin ya yi magana da babban dan washi wajen so ɗari da wani abu kaga lallai ta tabbata sannan kuma abin da muke so ga sauran jami'an tsaro manya-manya dama abin da muke bukata kenan manyan da kananan mm. idan aka ce wani ya aikata laifi su daina karyatawa su tsaya su yi bincike a tabbatar da wannan mai laifi ne a hukunta shi to malam bala amma dai ka san cewa har yanzu ana gudanar da bincike ne ko To sai dai kuma lokaci ya daga mana hannu malam balabale mu ji ci gaban bayanan ka dan haka zamu mu dasa aya a nan sai kuma gobe idan Allah ya kai mu zamu mu sake baku wata damar domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku mun gode. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon ma'anan na cewa karfe 4 da minti yanzu kuma ga na gaba. Wasanni a takaice. Da labarin gwamnatin kasar Saliyo ta sa kafa ta haure nadin Salasta a matsayin babban kociyar leon Stars ta ma labarin na wasanni a yau. Gwamnatin Saliyo ta sa kafa ta shure nadin kociya dan Ghana Salasta a matsayin babban kociyar leon Stars. Hukumar kwallon kafar Saliyo ta tabbatar da nadin wadda shine ya jagoranci Ghana 'yan matasa ƙasar shekaru 20 suka lashe kofin duniya wannan gurbi a matsayin sabon mutuminta a ranar talata ta dai ya yi galaba a kan tarin masu koyarwa da suka hada da goran stefanovic da peter butler tasin jebri da kuma kesta wadda ya ce ligin premier na saliyo da east end lions sai dai naɗin nasa bai samu amincewar ma'aikatar ministan wasannin motsa jiki na sandu ba waɗanda ke nuna cewar tsarin zaɓe na sabon kociya bai isa inda ya kamata a ce ya cika ba. Babban jami'in zartarwar kuma sai a santi kwatakwato jamuwa ku yayi kashe ga 'yan wasa da kada su rika cicika dangane da gasan Champions League cup kenan zagaye na biyu da dasa kara da Kano Blazer. Wakipan Warriors din sun sha kashi da ci uku da biyu a hannun kulabun din na Najeriya sai dai kasancewar sun samu golika har biyu a zagayen farko. Kwatankwaki nan na da imanin izawa zuwa matsayi na gaba. ya ce wannan sakamako na da sha'awa Mr. Amwaku ya faɗa wa asantikotoko.com yana mai faɗan cewar bugawa a Kano da kuma jefa kwallaye biyu a raga a waje da kuma shan kashi ci uku da biyu ya ɗibiya kwatakwa a matsayin da za ta iya samun izawa gaba zuwa matsayi na gaba sai dai a yi a hankali kada su yi fariya ko kuma su ga kansu. Watanni goma sha hudu kenan tun lokacin da Anas Armiya Anas ya gabatar da namba 12 uh, wani tono sinili da ya bayyana cin hanci a kwallon kafar Ghana wadda kuma ya kawo ƙarshen zamanin kusiyantaci da ya sa har yau ƙwallon kafar Ghana ke tangantanga. wannan dan jarida sananne dai ya taka nasa rawar inda ya bayyana cin hanci din nan a kwallon kafar ghana da kuma afirka ga baki daya to amma maimakon wannan ya zama sanadin wato ribatan tunan sa hakan din bai samu ba sai dai jefa kwallon kafar ghana a cikin hali na mai asu shekara ɗaya da watanni biyu kenan ghana na nan sai maganar rashin kokari da blaster sai a gasar cin kofi na afirka na shekara ta da goma sha tara a kasar Masara. tare da kuma zance mai sarkakiya na ko nawa aka kashe wa blasters a wannan gasa na kasar masar da haka kuma muka isko karshen labaran wasannin ridwanullah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana To madalla yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaici. Akalla sojojin Somaliya shida ne da kuma wani ɗan jarida mai ɗaukan hoto aka kashe, sannan mutum goma sha uku suka jikkata a yau Laraba, a lokacin da mayakan ƙungiyar Al-Shabab suka kai wani hari sansanin sojoji da ke kusa da magadishu babban birnin ƙasar, a cewar jami'an gwamnati. A yau Laraba Firayim Ministan Pakistan Imran Khan ya yi gargaɗi ga India akan matakin da ta ɗauka kwanan nan da ya janyo cece kuce a Jammu da kuma yankin Kashmir da yake barazana ga zaman lafiyar yankin. Kan ya bayyana haka ne a lokacin da ƙasar take bikin samun 'yancin kai sama da mako guda bayan da India ta ɗauki matakin soke kware-kwarar cin gashin kai da ta baiwa wani bangare da aka raba na yankin Himalayan. To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniyan mu Mr. Carl. Ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.